Bismillahir Rahmanir Rahim. Duba min baya fa kwambiri. Kashi na da bakwai. Komai a yanzu masha Allah. Dama an ce mahaƙurci mawadaci. Allah ya nufa gurin rayuwa ya cika gare mu. Dan yau kuwa ni Zainab ce na zamo ɗaya daga cikin likitocin da ƙasa take alfahari da su a yanzu. Da taimakon mijina ya Adal wanda ke ƙara min ƙarfin gwiwa ga komai na rayuwa. Idan ya kalla ya duba abin ba illa a ciki. addini da al'adar malam bahaushe zai ban goyon bayan abin daga ya tabbata a gare ni an ce duk mai rai baya ɗebe tsammani ga rahamar ubangiji ba wai haihuwar gata ke saka ka zama wani a duniya ba wannan nufi ne da baiwa na ubangiji kawai dai idan haka ne ni da aka haifa a ƙauye ƙauyen ma gagarumin daji da ko mota sai ta yi wata bata shiga ƙauyen ba a lokacin ni ce yau ubangiji ya haska haka a duniya har ake alfahari da ni haka kuma dace da aminan arziki yana kawo mutum ci gaban alheri shi ma a rayuwarsa yan gidanmu sun ƙi don zama da mam don ina don ni ba yar kowa ba ce ba a lokacin ganin hakan na yi watsi da su da komai nasu na dage akan karatuna da mayar da kaina na tsatsa tare da bin umarnin iyaye tare da addu'ar iyaye shi zan ce ya yi tasiri a kaina yanzu na taso daga wajen aiki na nufo gida a gaje cikin babban mota na da yaya ya saya mana don yana da ƙoƙarin wajen sauke nauyi da haƙƙin iyalinsa. Duk da ya san muna samu hakan bai sa shi rauni ga sauke nauyin haƙƙinsa ba a kanmu, wanda kuma bai damu da wai ina aiki ba ko wani abu, komai ya tashi daidai yake mana ni da ita. Eh, zan iya cewa zaman da dama a yanzu kam, dama zaman gidan namijin Bahaushe kowa ya san sai haƙuri, don babu freedom kamar na sauran ƙabilu. doka na dole ki bi yadda miji ya tsara yana son gidansa ya tafi ya tafi masa haka kuma yau in kin ji daɗin rai gobe sai an saba maki haƙuri kowa ke yi a gidansa mu ma ɗin hakan ya kasance ba mu faye samun matsala da shi ba gaskiya in kin ji matsalar mu akan yara ne wani lokaci saɓanin aisha da har yanzu abu suke yi kamar yara a wani lokacin ina da shekara uku abuja ya fara faɗan wai na yi fulanin don kada in ɗauki ciki na yi ɗin don ina son yara na su ɗan tasa kafin na ƙara wani wahalar goyo ko ciki a yanzu saboda aikina fitilan na ga yayi yawa dole na sa an hawa ta cire min robar wannan ya sa har na ɗauki ciki kuma ta ranar da aisha ta ƙyalla ido ta kanni da wannan cikin suke ji dali da shi na yi kamar ban san da hakan ba har fita suka yi tare zuwa ganin likita don dai a zauna lafiya wannan bai dame ni ba don aikina na sa na rage zafin kishi a kanta yanzu ni ma ɗin kuma yakan fita da ni wani lokaci har ma da yaranmu don me zan tsaya ɓata lokacina a kan faɗa kuma a kanta? abinda na sani Allah ya ɗora na kanta ta ko'ina wannan ya sa dole na ji zafina a kan hakan ga miji na yi mata kutse kamar yadda take faɗa ga haihuwa Allah ya ban a cikin sauƙi ga kuma ilimin da nake amfana da shi duk ta sanadiyarsa aiko Allah ya mun yaƙi don duk ba ta taɓa zaton wannan ba a baya sun je sun dawo shiru har na haifo yara na maza wannan karan masu kama da ubansu sak da su su ma dan yaran kusan kamannin su ɗaya saboda yawan matsalar mu mata yasa ban tsaya wani hutu a gida ba sosai sati biyu na yi dole na fito bakin aiki tunda already na yi biyu kafin in haihu hudu kenan don ko a gidan ba wai hutu nake yi ba har gida ake biyo ni da aiki dan sun sani yanzu akan aiki na baiwa idan Allah ya baka ita ka yi amfani da lokacinka ka more su yaya nasir sun dawo dukkaninsu abuja yanzu da aikinsu ya sa muka fara yawa kan wannan haihuwar dole in na ta turo min wata mace da za mu zauna tare sai muka ƙara yawa a fat ɗina kuma ina jin daɗin zama da matar sosai ranar weekend yana gida tare da yaransa ga gabaki ɗayansu shidda ina wajen aiki suka yi matsala da ita har da doke-doke da na dawo mama ke ban labari ta ce yau mun ga tashin hankali gidan nan abu me ya faru mama na tambaye ta ce ke dai bari matar gidan nan ba za ta taɓa girma ba duk yadda aka yi rashin hankalin ta gadon sa ta yi ina ji kan yaran nan suna karatu da uban sai ga ta zo ta same shi wai akan me zai zauna da yara ya san lokacin ta ne ita ba zai zauna da ita ba sai ya dawo sai ya dawo wajen yara ya hana ta ta yaushe malam yake samun lokacin zama da yaran nan yanzu dan Allah in ba yau din da yake gida ba to wai dan bai taso ba shine fa ta dawo ta fara zinduma masa zagi na yankar kauna da cin mutunci duk kun sha shi a yau ɗin nan can ga bakinta haka ya bashi haushi ya tashi ya ta dukanta kai ashe dai wasu mata matan a duniya baki yake halaka su abu ta faɗa in dai ita ce mutuka raba tsakanin tsakaninsa har da uwarku yau bata bar ta ba dan ta ce ta gama da ita saura shi wannan ne yasa yi mata dukan tsiya ɗin ai mama wannan ba komai bane a wajenta za ku gani gobe kamar basi ba in dai ita ce ya faɗa ai yau ya ce shegiya ba za ki damu ba tunda kin saba shan dukan kaita a turai kin bude ido da shi wurin karatun ta zubar da uban ke tura ki a can ba koyo komai ba sai shaye-shaye na kayan maye kin halaka mahaifarki a yanzu Allah na Allah na tambayar ki zaki ce ni kada in kada in kula da yara na murmushi na ina faɗin kaiya. Allah da ya sauwaƙa mama yanzu tana ina tana ɗaki tun lokacin bata fito ba ashe neman haihuwa suka je abin kuma ya kiya duk ya faɗa mata yau a gaban mu wallahi laptop ɗina na zari a saman kayana a hankali tare da sauke numfashi na ce na sani ai amma suna zaton ban san hakan ba don shi ma bai faɗa min ga abin da suka je yi ɗin ba sai bayan kwana biyu da yin hakan wai kayanta ya iso daga indiya take min talla ko zan sai wa yara dan nakan saya idan ta yi odar indiya ko na indonesia irin hakan mukan ɗan zauna a yi firar arziki da sauransu kafin haka kawai kwana biyu kuma ta shiga sha mana toka duka a gidan na mayar da hankali a tv ina kallon wani shiri na kiwon lafiya a wani tasha na turai na ji muryarta tana faɗin zainab kin dawo ashe na jiyo ina faɗin na dawo tun ɗazin ai sani da gida na ce mata don har gobe ina ba ta girmanta biyu ta da take da shi a wajena na farko dai ta girme min a shekaru don ko shi yaya ba zai nuna mata shekaru ba sai na biyu girmanta na girmanta wacce ta riga ni shigowa gidan ta ci gaba da faɗin kaya ne suka iso na ce bari mun baki ki zo ki duba ko za ki zaɓar wasu abba kayan suna da kyau ainin ta faɗa ai dai zan so hakan mu fara shirin bikin yaya nasir tun yanzu waya ta ɗauka ta kira 'yar aikinta ta ce ta ɗauko kayan wuri kaza baki ɗayansu aka ɗauko kayan 'yar aikin na fitarwa a haka na zaɓa wa yaran kaloli har biyar biyar da kuma takalma wasu na mata na gani suka bani sha'awa su ma na ɗauka rahana sabuwar 'yar aiki na tana faɗan hajiya wannan ai na mata ne na gani na ce kin sani ko da su zan rufe ina son ɗiyama mace wallahi amma allah bai ban ba sai aisha ta ce ɗiyama ce ɗiyama ta ce akwai daɗi wallahi kya iya ɗauka ki aje don ku ne masu haihuwa ai jiyan tufa ki ma ai ba a ɗebe rai ga tsammani ba ni har na gaji ma na ɗebe rai ai da wannan na ce no lokaci ne ba bai yi ba amma za a iya samu ai insha Allah Zainab ina ne ban je ba zancen haihuwan nan amma abu shiru na ce ki dinga haɗawa da hadda'a duk da haka an ta ai Allah maji roƙon bawan sani ta ɗan yi murmushi kawai na ce da za ki gwada wani hanya da na ɗora ki wata mata kuma Allah ya taimake mu ta samu har ta haihu last week aka yi suna ma ta ce kin gani ba ni kam na gaji wallahi na ce ai baya gajiya da nema a wajen Allah ita ma wannan matar sun yi 25 years da aure ba sai bana Allah ya bata Zainab wai da gaske ke yi na ce wallahi in dai zaki bi dokar maganin baki ketare kwanaki ba yanzu sai in rubuta maki shi a nema ki gwada ai mai so baya ki ba yar aikin ta ai mai so baya ki ba yar aikin ta faɗa ta ce lalle kan fato dan Allah ki taimaka min ki rubuta in gwada hakan yasa na buɗe jakata na rubuta mata maganin na mika mata tare da mata bayanin yadda za ta sha maganin na tsawon wata ɗaya daidai ta gama daidai ta gama period ta ake son ta fara sha zuwa wani lokaci period ɗin maga ta ce insha Allahu ko yanzu nan zan fita in neme shi sai ta bani tausayi wallahi rashin haihuwa masifa ce babba dan yau a kansa har godiya ta min za ta ɗaga na ce ta ban account in tura mata kuɗin kayanta tana mamaki take a wajen na tura mata dan kada ta ce ai shine zai biya ta kuɗin ta je tana tana jini ne ban taɓa ɗauka za ta karɓi shawara ta ba sai ga shi ta ɗauka ta kawo maganin gabansa tana nuna min wai ko shi ne? na karɓa na duba shi ne na ƙara mata bayani yadda za ta sha ɗin Allah da ikonsa tana shan sachets kamar biyu Allah ya bata ciki mai laulayin da bai ɓoyuwa don yawan amai da miyau da take duk da basu faɗa min ba amma na gane haka da kaina sai abu ɗaya ne na magana yawan taunar ƙanƙara da take yi kamar ta samu goro ban san lokacin da na ce haba an ce wannan zai iya maku illa daga ke har abin da ke cikin ki ba ki rage dan Allah ban ce kar ki sha duka ba amma ki rage kada hakan ya maki illa da sauri ta dago ta dago kai ta kalli yaya shi kuma ya dan ware ya dan ware hannayensa biyu alamar babu ruwansa ta saukar da kofin da ke jikinta ya ce yanzu da likitan naki fa ta faɗa aikin yarda ko zainab ce kuma likitana na ce i eh, ai inda ita kaɗai zai wa illa abin da sauƙi ma dan ita ta ja amma kada bebi ɗin mai taɓa dan Allah ni kam na sani sai dai dan bebi ɗin amma ba dai ni ba ta faɗa daga hakan ce shiru ta tsuke baki bata kara magana ba ni ce ma na tashi na bar wajen zuwa na can ta kallo su ta ce cin amana dai ba abin yi ba ne da take cikinta da take cikin ta kun taɓa faɗa min ba sai ya girma in gani ba cikin mamaki ya kallo ta yana faɗin amma ke baki da hali wallahi ko kin manta da Zainab likitan mata ne wai ko ki faɗa ko kada ki faɗa ta da sanin hakan gare ki bata da taɓa magana bane ba sai yau daga baya yake faɗa min Aisha fa ba ta da fahimta ki dinga sa mata ido ga ko menene take yi a zauna lafiya da haka take abu kamar wacce ke da motsin kai abin da ban sani ba shine tana yawo da sunana cewa na yi bakin ciki na ganta da ciki saboda ban taba zaton za ta yi cikin ba sai gashi ta samu mata mata muke ko a ina muke je wa alherinmu da hannunmu haihuwa ce fa take faɗa min hawa ce fa take faɗa min abin da aisha ɗin take faɗi a kaina na ce da ita da mai saurarenta ba su da hankali wallahi na nake ba wa hawa ɗin labarin faruwar cikin ta ce ke kam zainab ban san irin zuciyarki ba wallahi mace ba ta da kishi kamar solama haba zainab kishiya za ki taimakawa haka ai ta ganki take yawon likitocin ko na ce babu damuwa hakan dan Allah ne mata ta je ta yi ta yi hakan ta taƙi ne a gare ni an ta hawa ta harare ni an ɗaga bikin yana Nasir hakan ya sa har Aisha ɗin ta haihu ba a yi bikin ba ta haifi ‘yarta wacce ta biyo ta sosai don baka ce tun a ta fara sakin magana ko dai ya take ita ta gode wa Allah tunda yanzu duniya ta san ba juya take ba ai bata san ba a yi wa Allah gatse ba sai da ta dawo gida na je gaida ita dan nawa tsabgar ya ishe ni a yanzu wai irin ga kishiya din nan aka shiga boye mun baby din a kofa a kofa na tsaya don ma na gane ta kin san abin da mutum yake zai yi zaton shi kowa yake yi mai karatu idan kin tuna da na haifi su dadi suka zo barka a wajen bokansu kam yaran shine sanadin haushinta a lokacin har ta samu saki kuma har hakan ya shafi yarana take gwada musu mugun ƙyayya har yanzu a zatanta ne ma hakan nake da mugun nufi a raina shine ake wani ɓoye yarinya a yanzu yasa ina shiga ƙofa na tsaya na yi mata barkar da Allah ya raya zan jiya tsohuwar na faɗin ga yarinyar can ai tana barci na ce ai na gani kin san jariri baya son ɗauka ko banza muna da yin hakan ne don al'ada ai sai wani shan kamshi mai jego ke ban tsaya kula hakan ba na juya na fita ranar suna ba wasu mutane da yawa ranar kuma na kwana asibiti don shine da na dawo ina son hutu na shige ɗakina sai da yamma ne da su hawa suka zo na ɗan leƙa fat ɗin amma ba mu shiga ɗakin ba mun dai gaisa da 'yan uwanta har usai ɗinsu na faɗin ba mu haɗu ba tun da muka zo na ce ina wurin aiki ne yarinya ta ci sunan mamu khadija karfe takwas kuma shi ya kai ni asibitinmu don can zan ƙara kwana 'yan kano ba su koma ba don sai da suka kwana biyu a gida. sati ɗaya da suna takwasa ta kano wai za ta je shan ruwan zafi a can wasu suka ce ƙarya ne wani kicin da ya zai kai ta dai in ba shi ba tsofai tsofai da ita za ta je kano shan ruwan zafi bikin yaya nasir ya tashi maka je kano ɗan a nan muke jin labarin cin mutuncin da ta yi wa momi da suka je ganin bebi ɗin fafir ta hana su yar sun dawo suna faɗi mom ta kira ta ta yi mata faɗa nan ta wa mom ɗin rashin mutunci ita ma tana faɗin ya dai ta ce ko ba a son ta haihu da adil Allah ya ba ta haihuwa da shi ai babu kuma mai kwatar yar da haka ita ke da iko da yarta mom ta ce ni ke faɗawa wa haka Aisha ta ce ita fa yanzu ta gane kowa dan ta san mai santa ta san wanda ba su kaunar ta kuma ta kashe waya a nan dai aka shiga jefa magana har abin ya kai ga na bacin rai mun zo Kano sai gashi uwarta ta kira mom wai yar Aisha ce ba ta da lafiya kuma sun nemi adal ba su same shi ba waya a kashe mam ta ce ai ai ya ba tasu bace ba yar Aisha ce ko ta manta abin da ta faɗa ne akan yar ita ma ta kashe wayarta washe gari uwar ta kira mam tun da safe tana faɗin ta kira ne ta sanarwa mam Allah ya karɓi ran yarinyar inna lillahi na ambata lokacin da mam ɗin ta bugo mana waya tana sanar da mu mutuwar yarinyar gashi baya ƙasar ana dai sa ran zai dawo cikin 'yan kwanakin na. dan bikin da ke gaban su, cikin gigi cewa nake faɗin mam ya za a yi kenan ta ce ya kuwa ga dai sa alhaji can za su tafi a kawar da yar a su? shi dadi ta ba mu ta ba mu sako wai su faɗa wa mam gurin ta cika muna zaune sun dawo dadi ya tako har falon mam yana faɗin ina kobara ta ce gani tana amsawa daga kicin ta fito ya ce sako yarki ta bayar in baki mam ta ce sako ya ce i eh. dan ba zan ji baƙin ciki ni kaɗai ba ta ce in faɗa miki gurin ki ya cika ga yarta yar ta mutu yanzu sai ki zuba ruwa ƙasa ki sha murmushin manya mam tai kawai ta kalli dadi ta ce ba zan biye wa 'yar iskan nan ba dadi ya ce ai kun fi kusa ni dai haka ta haka ta kutso ta faɗa min a gaban kowa mam ce ta hana kowa zuwa gidan wajenta da haka ba mu je gaisuwa ba ni kam washe gari gidanmu na wuni sai dare muka dawo gida har yaya ya dawo daga tafiya babu wanda ya kira sa ya faɗa mai mutuwar yarinya a wurinta ya samu labari a gurinta aisha tun kan ya iso kano ta kwashi ƙarya da gaskiya ta faɗa mai Ni ya fara tambaya na ce gaskiya ban san me ke wakana ba. Hakan yasa ya tutse mama. Ta kwashe yadda aka yi kaf ta faɗa mai. Mama ta ce sun ce mam ta kashe yarinyar ai. Daga haka ya share ta ki zuwa, ta yi kiran duniya ya ki ɗaukar wayanta. Ni kam dai, ne masa gaisuwa ya amsa mai yana faɗin idan mugun nufi ya yi wa mutum yawa, Allah kan bar sa da dabarar sani ai. Ke ce ta kai sanadi, Allah ya sanadin samuwar cikin nan, amma Aisha babu abin da bata faɗa kanki ba akan cikin yarinyar nan. Na gaji, ta zauna sa gara da hakan ya faru tsakanin su da mam tunda ita ce ta mayar ta gari a wajenta na ce ai yanzu mam ta sauko gashi muna fira a waya kowane lokaci da ita to masu saurari a nan za mu